Haka take Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanun nasu. Ranar ƙasa da ƙasa ta fasahar ƙirƙira ana bikinta a yau 26 ga watan Afrilu bisa taken fasahar ƙirƙira da matasa sabuntawa domin makoma mai kyau za ku ji shugabar cibiyar BNDA a cikin labarin namu. Shigar da allura yaƙi da zazzabin cizon sauro a niger zai taimaka wajen rage masu alamu su kusan miliyan 4.5 a cewar wasu alƙaluma na ma'aikatar kiwon lafiya na shekara ta 2021 in ji shugabar tsarin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro albarkacin ranar duniya ta yaƙi da cutar a cikin shirinmu na musamman kuma eh, shirin mata za mu kawo muku maimuna isaka wata mata mai fama da nakasa da ke kula da cibiyar yaƙi da jahilci. To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki fasahar kirkira da matasa kawo sauyi domin makoma mai haske eh, shine taken ranar duniya ta fasahar kirkira da ake bikinta a yau 26 ga watan Afrilu wata dama ne na menene a san fasahar kirkira da kuma tasirinta a cikin rayuwar mu ta yau da kullum a cewar daraktar janata ofishin 'yancin masu kirkira eh, fanni ne da ke kumshe da fannoni da dama. madan zarmi faji kacalla daraktar bnda a cikin rahoton musa hassan Incin fusahar girgira ta kai ya hada sashe biyu. Na farko sashen girgirar masana'anta da kuma inci na girgirar adabi da na fasaha cewa da duga dotar. A fuskar incin girgira ta masana'anta ya alakantu da takardar shaida na kalar girgira da aka yi. A fuskar kirkira ta adabi da fasa'a, ya alakantu ne ko ga kirkirar ilimin da aka sa. Ana kasancewa mai inci na kirkira duk mutum wanda ya kirkiro wani abu da ba a taba yin irin shi ba. Ko kuma akwai kalma wadda ake cewa droit wato idasa wata fasahar kirkira da wani ya soma. A nan ana iya cin moriyar droit d'auteur, inda an yi amfani da abun da aka kirkiro. Ba kyauta ba ce, ba wani son rai ba ne, takai fusaha ce tsantsa. Ƙasashen duniya sun sallace ranar jiya a matsayin ranar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da zazzabin cizon sauro a Nijar kimanin masu alamu miliyan hudu da ɗugu biyar daga cikinsu eh, mutane dubu hudu suka mutu a shekara ta dubu da ishirin da ɗaya a cewar ma'aikatar kiwon lafiya. Amma allurar farko ta yaƙi da cutar ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya OMS ta sanar da ita a cikin watan Oktoban shekara ta dubu da ishirin da ɗaya. An yi gwajin ta a shekara ta dubu da goma sha tara a bisa yara fiye da dubu ɗari takwas 'yan kasa da shekaru biyar a cikin ƙasashe uku a cewar dr jarmako hadiza jaku shugabar tsarin kasa na yaƙi da malaria a niger shigo da wannan allura zai taimaka wajen rage cutar a cikin rahoton fika a tayar wannan rigakafin ci gaba ne mai mahimmanci cikin yaƙi da cutar zazzabin cizon saburo muna zaton za a rage yawan kamuwa da cutar da yawan asarar rayuka cikin gagaruwan da aka yi gwajin maganin sakamako ya nuna da an samu raguwa na mace-macen mutane sabili da zazzabin cizon saburo na kashi talatin talatin bisa ɗari kuma yana gano kimanin kamuwa uku bisa goma na cutar a bangaren yaran da basu wuce shekara biyar ba da kamuwa uku bisa goma na zazzabin da ke iya kai ga ajali ya kamata a san da cewa yana ba da damar rage fiye da kashi 29 bisa ɗari na lalan zazzabin cizon sabaro da kuma kashi biyu na rashin jini sanda za a haɗa wannan rigakafin da dukkanin hanyoyin hana kamuwa da cutar da muke da za a samu rage akalla kashi 75 bisa ɗari na adadin kamuwa da cutar zazzabin cizon sabaro a nahiyar afirka nan ba da jima jimawa ba tare da haɗin gwiwar ƙungiyar duniya mai kula da kiwon lafiya da sashen kula da rigakafi da shaushawa za mu yi nazarin hanyar bi don shawarta shigo da wannan rigakafin a kasar Nijar. Cikin tsarin yaƙi da zazzabin cizon sabro wajen mata masu juna biyu a balayara gidajen sange masu magani ake rabawa matan da ke zuwa wajen awo in ji Dr. Adamu Abdulrashid shugaban likitar tare da yin kira ga matan da su yi amfani da shi domin kare kansu daga cutar a cikin rahoton sai seydi abdou indi Mata masu juna biyu tun wajen awon ciki na farko ana rarraba musu gidajen sauro ko kuma idan suka kawo yara wajen shaushawa ana ba su gidajen sauro saboda yaƙi da masarar cizon sauro ne muke rarraba masu gidajen sauro. Idan kuma mutum bai jin jikinsa yana tunanin masarar cizon sauro ne akwai maganin da muke bayarwa dala arba'in kaɗai ake biya. Muna sa a rinka kwana a cikin gidajen sauro. Wata mai zuwa za mu rarraba gidajen sauro a cikin ƙasa gida-gida kuma idan sun same su muna sa a rika shiga ciki ba wai don a saida ba domin yare da uwaye su tsira daga masassarar cizon sauro. Kamfen shawarar domin halartar mata wajen jagoranci da kuma kai ga albarkatu bisa adalci ya fara a ranar Asabar cikin kauka goma na ƙaramar hukumar karkata ta gazar jihar Balayara. Tawagar na kunshe da shugabannin addinai da sarakunan gargajiya da hukumomin magajin gari da abokan hulɗa za su je ƙauye zuwa ƙauye domin wadda kan al'umma mamudu hamidu jami'in on a cikin rahoton hassan mummuni Gangamin da muke son shiryawa yana cikin tsarin proje da muka girka a nan yankin ta gazar. Tsari ne da ke da manya-manyan bangarori biyu. Babban bangare na farko shine kula da yara, yaya yaran za su zama nagari wayanda za su amfani iyaye da al'umma. Sannan babban bangare na biyu shine wajen mata, yaya matan za a dafa musu su kasance suna cikin fanni suna kawo ci su na gina ƙasa. A rinka shawara da su a lissafin da aka yi mafi yawan shawarwari maza ne suke yi matan kawai sai dai a sanar da su sannan kuma kowa ya sani mata wani ginshiki ne na ci gaba al'umma kuma kamar yadda ake cewa hannu ɗaya baya wanke kan shi sai hannu biyu ne suke wanke Ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta CNDH tare da haɗin gwiwar cibiyar Geneva domin mulki na gari a ɓangaren tsaro kafa na shirya wani taron ƙarawa juna sani kan bunƙasa 'yancin ɗan adam a cewar Donatan kafa kalubale da ke da nasaba da 'yancin ɗan adam na da girma a cikin yankin Sahel da ma Nijar musamman. Louis Pasteur Musa njera a cikin rahoton Nafisa Adamu. Batutun yancin ɗan Adam sun wuce abun ɓoyewa yanzu. Akwai matsaloli ga 'yan ƙasa, al'ummomi, al'ummomi na da matsalolin da suke da alaƙa da rigingimun da ke akwai ga lamarin ta'addanci da sauran matsaloli da ke nan. Sai muka yi tunanin masu ruwa tsaki daban-daban na nan dukkansu ba wai magantawa ba kan jami'an tsaro kawai ba amma na maganta tare da dukkan 'yan farar hula kafofin labaru shugabannin kula kula da larwai kamar wakilin shugaban majalisar dokoki na mai shiga tsakani duka tattare a tattauna kan wannan batu mun shimfiɗa tsarin canza yayin da zai baiwa kowane ne damar ba da nashi ra'ayi kan kalubalen lokacin don a ga yadda za a magance wannan matsalolin a tattare abun jire ga wannan haɗuwar kowane ne ta wajensa ababuwan da suka tilasa a kansa ta fuskar 'yancin ɗan adam kuma a girka gamayyar ayyuka idan aka taka 'yancin ɗan adam a yi rigakafi har ma a hukunta Kamfanin noman shekara ta 2021 a Nijar ya yi rauni a wasu yankuna ta fuskar abinci, cimakar busashe ita ma matsalar ta shafe ta wannan eh, rashin abincin busashe ya janyo hauhau farashin abincin dabbobi misalin jad da kwaro a Ciyar Altine Kinisa, shugaban kungiyar Aren a cikin rahoton Adamu Umaru. Makiyaya kullum suna mini kuka firidan ka taika biɗo mana dusa ile ba An kai ko ina mun ji mu har yanzu ba a kai dusa ba. suna sai buhu kasuwa jikka goma sha uku jikka goma sha biyu. To wagga matsala ba sai an ce an buga hadari bisa hata faɗi sa, na ce a kawo dusa a saida. To wannan ba ta magani ko na sun faɗi ba su tashi. Amma yanzu muka so dusa a kawo muna ita don saboda na ta ci ko da aka buga hadari tana ta karhinta Amma in ba haka nan ba asara za a yi. Ciyawa can kuma duka sun share ciyawa kusa kusa ɗin babu ta. Kenan kasashe itace ne kan suka taya suna goyagoya babu haki iskan ga da ake kuma duka ya kawo karan nan waɗanda cikin gonaki ya taushe su sana ko da takacin ƙasa ne takacin sai ka ta faɗi An kaddamar a ranar jiya Litinin 25 ga watan Afrilu a Bankilare yankin Tilaberi kamfan sai da abinci a farashi mai rahusa zuwa ga al'ummomi masu rauni. darakta noma na jara Burema Mumini a cikin rahoton Yusuf Eliwat. vanta a Sayar da abinci da rahusa amfaninsa na farko dai ana sayar da awon gwangwani ne daya a kan dala 20 kuma kowane lokaci mutum ya zo ana sayar masa. Abu na biyu a duka lokacin da ake wannan sayar da abinci sai mu gani a kasuwa ma farashin yana sauka. Yanda ake tsarin sayar da cimakar akwai kwamitin da aka girka. Wannan kwamitin ya kumshi jami'ai daban-daban domin a sayar da abincin a cikin tsari. Bayan wannan akwai cibiyoyi da aka girka a Bankilare, Shattaman, Amir Tingen da Fedal Goli. Waɗannan cibiyoyin kowane yana da kwamitin sadaba. Idan aka ɗauka bankilare nan ne babbar cibiyar take don haka kullum waɗannan yankuna ana sayar musu idan mutum ya zo saye bai wuce a sayar masa na jika biyu zuwa jika biyu filin kwallon kafa na marakana na ishanjar da martir a nan yamai na rufe tun yau da 'yan makonni bisa umarnin babbar ma'aikatar magajin gari an rufe wannan wuri tamkar wani hukunci ne ga masu amfani da wurin a cewar kimba mummuni isufu da ke wasa a wurin a cikin rahoton muktar hamadu Mun tafiyar da harkokin ne a babbar ma'aikatar magajin gari. Ba iya amfani da wannan hili ba tare da an sayi tikita ba. ko ka biya kuɗin lokacin da za ka ɗauka awa ɗaya jika goma ne ko kuma ka rika biya wata-wata. Mu yanzu haka wata uku zuwa wata uku muke biya. A lokacin da ma'aikatar magajin gari ke kula da hilin wasa ɗaya jika biyar ake biya. Sun mika al'amuran wurin ga wani mutum daban wanda ya ƙara farashi. Ba mu ga ba domin mun san abin da yake kawo mana na jin daɗi da kuma amfani da yake kawo mana a fannin kiwon lafiya ku yi tunani muna cikin watan ramadan mutane na shan sukari sosai kuma a ce ba a motsa jiki domin a rage yawan sukarin da ke cikin jiki ne ake zuwa wasa wannan kuma idan aka sauka ne da dare lokacin da muke da lokaci a ce an raba mu da wannan fili gaskiya mu a gare mu kamar an hukunta mu ne ah, yanzu sai kuma rahoton mu na musamman fiye da shekaru goma kenan Maimuna Isaka mace da ke fama da nakasa take rike da cibiyoyin yaƙi da jahilci a Indonga karamar hukumar Kwalo yankin tilabiri eh, bayan ta samu horo sosai kan yaƙi da jahilci daga shekara ta dubu da tara zuwa wannan rana Maimuna Isaka ta rike cibiyoyi takwas daga ciki bakwai a Indonga tare da kuma guda Indonga kwara. a cewarta domin kada ta je ta yi bara ta zaɓi wannan aiki a cikin rahoton rakiya a rimi. wallahi aira gaskiya a cikin koyar wannan da nake yi bani ga samun wata matsala tunda na dan yi karatun boko kuma wajen bani horo da aka yi na samu mai kyau sannan ne nazo nake koyar da yan makaranta ta tun shekarar tara na fara koyarwa kin dai gani ba wani aikin karfi nake iya yi ba kenan ina koyar wannan. ana biya na alhaki na ina samun in biya na. da bai kai ba in ta in roki wani in mutum ya bani so daya so biyu na uku ba zai bani ba da farko matan da nake koyarwa su ne ke biya na da kansu in koyar da su sai da ya kai inda ƙungiyoyi masu zaman kansu ke biya na don in koyar da mata. Yaya ne kike yin koyarwa gashi aiki ne wanda sai an yi tsaye? Da tsaye dai ne nake koyarwa. Ina daho ice na in tahi in yi rubutu sannan in komo in zamna. Da kawan nan tawo guda dai ne nake kokarin koyar da mutane yadda ya kamata. Matsala guda dai ce nake fuskanta. Tafiya da sandar nan na bani wahala. In ina samun magidanta na su tallafa mini in samu dan inji zai ka mini sauki. Ko madogara ta hakan zan iya zuwa har ga allo in yi karanta suwata. Awa nawa kuke kwashewa wajen wajen da wurin Awa uku muke koyarwa ga ini daga karfe goma sha biyu na rana zuwa karfe uku na marece. Kowace shekara tsawon wata shida muke karanta suwa. Sauran malaman da kuke aikin tare ba su fama da nakasa. Shin babu wani bambanci ko kuma wariya da suke nuna miki? Ban taba ganin bambance-bambance tsakanin mu ba ko so ɗaya, musamman mun tafi inda ake biyan albashin saman bene. Wallahi su da takardun su ke sabkowa su iske ni har ƙasa su biya ni. Ba su taba tilasta mini ba in hau, dan so san da bani iya hawa. Suna ga rike ni a yadda nake. Bayan horon, ko akwai wani aiki da kike yi na daban? In ka ganta suwa ta kare ina sayan kwabto in dafa shi in sai suwa, ko busasshen kwabto ana zuwa sayan shi waje na. Shin wani kira ke gare ki zuwa ga 'yan uwanki masu fama da nakasa? Ina kira ga 'yan uwana masu fama da nakasa da kar su zauna don yin bara, wannan ba wajibi ba ne ga mutum. In ka tafi ka nemi ilimin ka zai amfane ka kuma ya amfani na kusa da kai, kuma za ka gyara rayuwarka da shi. Kenan kun ga duk da ni ina fama da nakasa, mai gidana baya da wata nakasa a jikinsa, kuma ina da iya uku masha Allah. ‘Yata ta farko mace na mata aure kenan inda na tafi na sa kai na bara makomata ba za ta zo da hakan ba. Ƙarshen labarin namu kenan a huta lafiya. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Nijar? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Nijar? Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.